wanda wannan shine mu na tara cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yau ita ce safiyar nawa ga watan hudu sha tara ga watan hudu hijira mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai muna cikin matsala ta biyu matsalar rarrabuwar kawuna wanda malam ya faro tun daga farko yana mana bayani akan yanayin mutanen jahiliya a da al'adarsu su kawunan su rarrabe ki yana so ya karantar da mu wannan matsala ta rarrabuwar kawuna domin mu nisance ta kar mu sifanta kanmu da mutanen jahiliya inda ya ci gaba da ce mana bayan da shi Malam Muhammad ibn Abdul Wahab ya kawo dalilai shi kuma Malam abunan Sheikh Salih ibn Al-Fauzan yake ci gaba da ainihin fayyace mana wannan bayani filla-filla. Mun tsaya daidai inda <clears throat> muna ci gaba da jin yanda shi Malam yake mana bayanai inda yake cewa su mutanen jahiliya a da sun riga sun zamanto kowace jama'a tana da shugabanta kuma irin al'adarta daban ɗabi'ansu da ainihin addinin da suka shirya wa kansu daban saɓanin yanzu lokacin musulunci bai kamata a ce ne suka ga dama za su je su yi tumbensu su ja su yi kulliyarsu su yi ainihin jama'arsu su sa tsarinsu su yi shugabancinsu daban su rinka zartar da abun da suka ga dama sabanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar tunda yanzu Allah ya riga ya hutar da bayinsa ya saukar da littafinsa ya aiko manzonsa da shari'a wanda ta haɗe mu gaba ɗaya muka zamanto abu guda ƙarƙashin tsari guda to su mutanen jahiliya ce da a lokacinsu kullu hizbin bima ladaihim farihu za a gansu kowace jama'a tana alfahari ne da abin da ta sa a gaba kawai dunan nazari ila kauni ma huwa alaihi haƙƙan ko haƙƙai haƙƙan maimakon su duba abinda suke kai ɗin nan gaskiya ne au batilan ko ku a ƙarya ce mutanen jahiliya ba sa tsayawa idan aka ɗora su akan wata al'ada ko canfi, ba sa tsayawa su bincika, shin gaskiya ne? Wannan al'adar da muka samu ana yi daga Allah take, wannan aiki haka nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar, ahlul jahiliya ba sa lura da wannan, la ya dhalik. almuhimmu annahu nihilatu aba'ihim abin da yake da muhimmanci a gunsu kawai menene abin da iyayensu suka bar musu wa ajdadihim menene abin da kakanninsu suka bar musu wa qaumihim menene abin da jama'ar garinsu ko ƙasarsu ko yankin da suke raye suke yi ko suka bar musu wa ashiratihim menene danginsu suke yi wannan shine matsalarsu kawai duk abin da ya tar da iyaye kakanni mutanen lardi dangi suna yi kawai shi ma yi zai yi bincike bai dame shi ba shin yanzu wannan abu ya dace da kitabu ya dace da littafin Allah ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi bai dame shi ba ba dai haka mutane na suke ba eh to bari ni ma in yi kawai mu tafi tare Allah ya sauke a ah, ya ce waɗannan su ne abubuwa da suka rinka gudana a lokacin jahiliya wala ya hummuhum hal huwa haƙƙun au ba baya damun su san wannan abun gaskiya ne ko ko ba gaskiya ba ne wa min al’ibtila, malam yace wannan yana daga cikin bala'i jarrabawa wal yana daga cikin gwada mutane a gani idza farihal insanu idan aka gwada mutum sai aka same shi yana farin ciki bil da abin da ya sa a gaba na barna abin da yake yi fa ba gaskiya bane amma farin ciki yake yi shi kam lafiya ɗau. to fa hazihi uquba to yanzu wannan ya zama azaba ya zama uquba li'annahu idza fariha bil domin idan har mutum zai yi farin ciki da barna Falon ya tafawwal anhu to ba zai bari ba in kana saba wa Allah kana bakin ciki kana jimami to wata ran za ka bari amma in kana saba wa Allah kana farin ciki kana murna yaushe za ka bari ba za ka bari ba shi yasa ya ce duk mutanen da kaga sun fada bidiyo'i suna ta shirka sun riƙe al'ada kuma murna ma suke da hakan suna farin ciki hankalin su kwance to wannan hukuba ce hukuba ce kawai Allah yake tanada musu domin ana gwada su ne a gane wane ne ke da ainihin ƙoƙarin nazari ƙoƙarin aiki da basirar da Allah ya ba mutum khalaqal insan wa allamahul bayan don Allah da ya halicci mutum sai ya ba shi basira yadda zai fahimci bayanai bai barka kamar dabba ba bai barka haka kawai kamar wani ƙwaro ba sai ya baka yadda za ka fahimci bayani na ɗan'uwanka zai tsaya ya yi magana mai fasaha yadda za ka fahimce shi to shi yasa da aka yi wa ɗan adam irin wannan ainihin wato zuciya shikenan sai ake turo masa da littafi ake turo masa da manzo mai zuwa ya karanta masa wannan littafi ya ce ga yadda Allah ya ce ga yadda yake so a yi kaga ya bambanta da dabbobi to shi yasa ya ce idan har ko mutum ya zo bai bi littafin ba bai bi bayanan da manzon da aka turo masa ya zo masa da shi ba sai ya rike al'adar iyaye da kakanni ya rike al'adar lardin su haka kawai kuma yana yi gabansa gadi yana ainihin alfahari da hakan fa hadhihi uqubatu to wannan uquba ce li'annahu idza fariha bil batil falan yatahawwal anhu indai har zai rika yi yana alfahari to ba zai bari ba hadhihi sifatu ahli jahiliya mala yace to wannan sifa ce ta mutanen jahiliya da kafin zuwan alqur'ani haka ake yi kowace ƙabila tana da shugaba kowace ƙabila tana da al'adarta kowace ƙabila tana da addininta tana da gunkinta wanda take girmamawa tana da al'adunta da take kimantawa kuma ba ruwanta da kimanta al'adar wata kamar yadda wata ma ba za ta kimanta al'adarta ba kamar yadda ba ta tsoron camfin wata al'ada na wata al'umma su ma wayancan din ba su damu da abin da kuka camfa kuke girmamawa ba kaga kullu hizbin bima ladaihim farihun to sai Allah ya aiko mana da littafin alqur'ani gama gari ko gama duniya duka sai ya aiko mana da manzo gama duniya tare da ainihin shari'a wacce ta game kaga yanzu sai ya zamanto duk inda ka je kawai addini musulunci ɗaya ne in ka tashi daga Najeriya ka tafi Amerika in dai musulmai ka tarda matukar littafin Allah suke aiki da shi sunnar manzon Allah suke aiki da shi zaka tar da irin addinin da kuke yi anan shi suke yi haka in ka tafi China Rasha ina ne duk duniya za ga abun ya zama bai ɗaya saboda Allah ya riga ya ɗinki abun ya maida shi bai guda ya tsara mana yadda za mu yi mu tafi kawai a ƙarƙashin jagora guda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma irin wancan tafriki da niza'i ja'in ja' da keɓe kai duk gaba ɗaya ya ƙare a lokacin jahiliya ne hazihi sifatu ahlil jahiliya wallahu jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka na hana an zari ya hana mana yin kaka mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana mu faƙala ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya ce wala ta kunu minal mushrikina waɗancan mushrikai ne to ya za a yi ku kuma ga alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku yi koyi da su ai in kuka yi koyi da su kun zama mushrikai kuma wala takunu minal mushrikina kar ku zamanto cikin mushrikai min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a kar ku zamanto cikin waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu suka zamanto shi'an jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya wa qala ta'ala wannan a cikin suratul rum aya ta 32 zuwa wato ala ta 31 zuwa 32 wa qala ta'ala Allah ta'ala yace innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in lalle waɗanda duk suka rarraba addinin su to ka sani ba kai ba wani abu ne a gunsu ba su ba su da wani matsayi a gunka baka da matsayi a gunsu sun yi tumbe sun kafe gefe guda kai ma kana gefenka don haka duk mutumin da zai yi addini da tsarin da ba na annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to ya sani fa gefensa daban gefen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma daban don annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ba ruwanka da su baka da iko ba kai ne mai musu shari'a ba a lahira ba kai za ka azabtar da su ba baka da aljanna da za ka ba su yale su tun da dai musu bayani sun ki lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah al'amarin su yana wurin Allah summa yunabbihum kuma lokaci zai yi da Allah zai ba su labari bima kanu ya'maluna ko ko ya'maluna game da abin da suka sance suna aikatawa ashe ko idan dan adam har ya riga ya fahimta cewa shi Allah ya halicce shi mutum mai hazaka mai basira mai gane bayani to ya kamata ya rika faɗaka rika gane bayanan da suke cikin alkur'ani tun da ka san duk abun da kai rana za ta zo a baka labari filla filla kuma a nuna maka bidiyon gashi nan a fili kai ne kai wannan kuma ga abun da muka ce a yi kai ne ka bi wayancan kuma ga wanda muka ce ka bi kai ne ka tsaya nan ga inda muka ce ka tsaya to ko daga wannan wurin kawai ba a ce maka ga sakamako ba tun daga nan lakar jikinka za ta tsinke ka gane ba za ka samu sakamako mai kyau ba Allah ya kare mu don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi haka ne a cikin suratul an'ami aya ta 159 wa anzala ala rasulihi sai kuma Allah ya saukar wa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi sallam wannan aya ga abinda da take cewa shara lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما أوحينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يتي شرع لكم الله يا شرعا من الدين wannan addini na musulunci ma wasa bihi abin da yayi wasici da shi nuhan ga annabinsa annabi nuhu annabi nuhu musulunci yayi wallazi auhaina ilaika. wanda kuma shine abinda muka yi wahayinsa zuwa gare ka kai ma akan kai ma ka yi addinin musulunci kuma ka kira jama'arka akan addinin musulunci wa ma wasaina bihi ibrahima abinda muka yi wa annabi ibrahim wasici da shi kenan akan ya tabbata akan addinin musulunci ya kira al'ummarsa akan addinin musulunci wa musa wa isa hakanan mu annabi musa da annabi isa an aqimu dina ga amsar abinda muka ce musu dukansu wa'annan tun daga annabi Nuhu kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Nuhu annabi Ibrahim Musa Isa waɗannan su ne ulul azam to dukkansu abinda muka ce da su ba wai mun ce ku je ku yi aiki da basira ku ba mun naɗa ku manzanni ku ne shugabanni ku je duk abinda kuka ya dace ku tsara ba cewa muka yi an aqimu dina ku je ku tsaida addinin mu wala tatafarraqu fihi kada ku yadda ku rarraba a ciki kada ku rarraba annabawa wannan ita ce wasiyarsu gaba ɗaya da aka yi musu kuma ita ce wasiyar da suka bar wa al'ummarsu kada su yadda su rarraba kada su yadda su kakkasa kansu kada su yadda su riƙa wulaƙantar da junansu duk inda aka samu an rarraba an yi jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya ɗariƙa ɗariƙa dole waɗansu sai sun raina wasu waɗansu sai sun zagi wasu waɗansu sai sun zargi wasu wasu sai sun kyamaci wa'yansu to sai Allah ce kar a yi to me kuke nema ga addini Allah ya tsara muku ga littafi ya sauka muku ga manzon da ya zo kuma ya yi bayani filla filla komi ya bayyana in za ka jagoranci mutanen da kake raye cikinsu, ka jagorance su a ƙarƙashin musulunci kawai ka ja su akan cewa tofa mu musulmai na' yan uwa don haka ga abin da Allah ya ce sai su bi ka akan cewa kai musulmi ne shugabansu kana jan su akan musulunci kira zuwa ga Allah zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ta fi kar ku raba ciki wannan ita ce tsantsar aƙidar Muhammad Muhammadu Abdul Wahhab ita ce kuma ƙida ta magabata duka ita ce aƙidar da duk mai iddi'ayin sunna ya kamata ya rike rashin rarrabuwa illa ce babba matsala ce babba a cikin addinin musulunci an aqimu dina wa la tatafarraqu fi ku da addinin nan kada ku rarraba a ciki wannan in ka dubi suratu shura aya ta 13 hadha huwa alladhi shara'a Allahu wannan shine abin da Allah ya shar'anta mana wa iqamatud dini Sayar da addini alladhi huwa dinu nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammadin sallallahu wa sallama alaihim ajma'in kuma tsayi da addini a tsaya a yi shi kamar yadda Allah ya saukar da shi ya tsara ya ce a yi shi ita ce aƙidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce aƙidar annabi Nuhu shine aƙidar annabi Musa shine aƙidar annabi Isa alaihi salatu wassalam wa huwa dinul anbiya'i jami'a kuma ba wai su kaɗai waɗannan ulul azami guda biyar ba a'a shine addinin annabawan Allah da ya taɓa aikowa dukkansu ba annabin da ya zo duniyan nan yayi addini da ra'ayinsa kowa da ainihin wahayin Allah yazo yayi addini kuma kan haka kira jama'arsa shine addinin al'ambiya annabawa jami'an dukkansu lakin to ya aka anan sai ya ambaci minka kai annabi Muhammad Nuhin Ibrahim Musa Isa bai ambaci sauran ba yace zakara ula ili annahum afdalur rusul ya ambaci wa'annan saboda su ne mafifita su mafifita yanzu a ƙasarku ku kawai sai aka ware wa'yansu mutane muhimmai guda biyar sai aka ce wa'annan abun da suke yi a duniya ya wuce misali masu barna ne masu kaza ne masu kaza ne a taron duniya suwa aka bata yan Najeriya eh? in kuma aka girmama su suwa aka girmama kasar duka to sauran annabawan nan duka an ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nuhu Musa Isa alaihi wasallatu alaihi wassalatu saboda hum afdalur rusuli su ne manya mafifita a cikin manzannin duka an gane ko wa ulul azami khamsa kuma in ka ji malamai suna ce maka ulul azami to su ne ulul azami guda biyar nuhun ibrahimu musa isa muhammad sallallahu alaihim ajma'in hum ba a yadda kowa ya zaba wa kansa addini ba wannan tsari ne na ainihin kanun na ainihin zamanin ƙarshen duniya sai a ce shugaba na lardi sai ya ɗaga ya yi shela ya rubuta ko ya sa a rubuta a dawwana a aje a ce to jama'ar da nake shugabantar ku kowa yana da ra'ayin da zai yi irin addinin da ya ga dama eh, eh in ka ga dama kana iya zuwa daji ka ga wace dabba ta fi burge ka sai ka ce bushiya ya ce to kamo ka zo ka aje ka ce ita ce Allah ba mai maka ba mai eh, in an taba ka ce haka nake so eh shine na zaba wa kaina kuma constitution ɗin kasar mu ya bani damar in yi addinin da nake so abinda dai hukuma ba ta so karkace kana son mulki in dai ba za ka so mulki ba ba za ka matsa ba ba za ka sa musu ido ba duk abin da ka ga dama kadan doniya a kaguwa ma a je ka ce ita ce Allah ka bai dame su ba to kuma hakan bai dace ba shi bai kamata a ce kowane mutum ya je ya yi wa kansa addini ba wala li kulli da'ifatin dinun a ce wai kowace jama'a ta je ta zaɓa wa kanta addini ba wannan ba tsari ba ne wa inna ma dinul jami’i, a san cewa addinin mutanen duniya duka wahi ɗaya ne ɗaya ne dai har ba shi kake yi ba to ba addini kake yi ba kana shirbucinka ne kawai kana bin wata al'ada ne kawai kana shirka illa iyaka wannan addini guda ɗaya da ake kiran duk duniya ta zo mu haɗu mu yi shine dinul lahi jalla wa ala shine addinin Allah mai girma da ɗaukaka jami'ul khalqi dukkan halitta in aka ce alkhal duk abin ba Allah ba mutum da aljan musamman wanda sun su ne aka halice su don ibada dukkansu abinda aka ce su yi addini da shi shine musulunci abinda ake so su dinanta da shi shine addinin musulunci Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu hmm. kuma ban halicci mutum da aljan ba sai don ibada kan ranka ya ɓaci ka ce to tun da haka ne ma duk abun ma ashe tun kai ni na ma haƙura kawai ni ba zan yi komi ba kaga wani ba magujin yana can yanzu ya ce yawwa to kaga ni ma ashe duk shirme ne ma ni gara ma ni ashe da bana komi to ai kai din kai kai ma kana cikin masu laifi don da su inda kai din duk baka da hujjar da zaka gaya wa Allah don Allah ya yi ka don ibada don haka dole ka ne ka yi ibadar in baka yi ba kuma ka zama dan wuta na tutur kuma don Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halici mutum da aljani ba illa li duni, sai don su bauta mini to ya za a yi ka bauta wa Allah baka gane addinin da zaka bauta masa da shi ba to dole ka nemo shi wanne ne shine addinin musulunci in ba da shi ka bauta wa Allah ba kuma ba addinin Allah kai ba kuma kai da wanda bai yi ba duk dai kuke ka duba suratul zariyati aya ta hamsin da shida jami'ul khalqi dukkan halitta aljinnu wal insu mutun da aljan yajibu an yakuna dinuhu wahid wajibi ne kawai addinin sa ya zama daya da kai da aljanin da kuke raye a lardi ɗaya duk ya zama addinin ku iri ɗaya ne aljani kansa idan ya zo ya ce ya yi tumben kansa zai tsara wa al'ummar da yake raye na aljanu addini to ya riga ya kauce wa tsarin Allah kuma Allah zai azabtar da shi balle kai ɗan adam wanda kowa ya sani ba annabi aljani ba wani manzo aljani ko mm. ba aljanin da aka saukar masa da littafi illa iyaka dole yakan yi amfani da wa'azin da aka saukar wa ɗan adam domin aljanun kansu tsoronmu suke ji eh? saboda Allah ya ce ya fifita mu karram na bani adama mm. ko to su saboda ganin yadda Allah ya karraba ɗan adam a cikin da yawa cikin halittunsa ko da a cikin halittar Allah akwai waɗanda suka fi ɗan adam to dai ba aljani ba ne domin in da shi ne da shi za a saukar wa alƙur'ani duk wanda ya yi dace aka ce shi ne annabin ƙarshe shi ne cikamakin annabawa to a halitta ba kamarsa a cikin waɗanda aka ɗora wa shari'a mutum da aljan to a su ɗin ba kamar wannan annabin a tsari kuma babu kamar mai irin wannan jinsin mutum kenan don saboda babu kamar sai sa aka bashi alkur'ani aka bashi addini aka bashi jagoranci aka ce shi ne zai faɗa wa mutane kuma har aljanu ma suka fahimce shi suka gane yadda yake karanta suwa walakar sarafna ilaika nafaran min aljinni yastami'una alqur'an ka duba mu ne muka karkato maka da aljanu wasu daga cikin aljanu sai Allah ya zaɓi masu hazaƙa fasaha daga cikin aljanun sai aka turo su daga cikin jinnin nasirin sai suka zo suka tar da annabi sallallahu alaihi wasallam akan hanyar sa tsakanin makka da daifa ya tsaya da asuba yana karatu za su wuce suka ce kai ku tsaya inna sami'na qur'anan ajaba ya muke jin wani abun karantawa mai ban mamaki iska ta kai musu sai suka biyo suka biyo suka tar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta karatu suka yi masa rumfa shi bai sani ba ma Allah yake gaya masa ولقد صرفنا إليك nafaran min aljin Allahu akbar gashi nan tunda mutanen ɗaifa sun ki mutanen makka sun ki tunda su aka fifita aka daraja aka ce ka fara musu wa'azi wa anzir ashirataka alaqrabina amma suka ki to gashi nan mun turo maka aljanu su kuma sun ji Allahu akbar ka duba ga aljanu nan suna shauraron ka ɗa'ifa sun koro shi nan kuma gajeji ya cika da aljanu suna jin wa'azi a gani suka koma gida kuma suka ci gaba da wa'azi su ma take suka musulunta kuma suka tafi suka zama malamai su aljanu ba wai he an baka certificate sai ran da ka zamanto shehin shehunai ba eh. sannan ka fara wa'azi aya ɗaya in ka gane ta ga yawo abokinka oh. hadisi ɗaya in ka gane shi ga yawo abokinka balli buwanni walau aya mm. falyuballigh minkum a shahid al cikin ku duk mutumin da ya ji wani nassi na ka'idar addini ya gane shi to ya isarwa wanda bai je yaji ba su take kawai suka je suka kama wazi a gani shi ne kuma Allah ya ce wa annabi din sallallahu alaihi wasallam to maga jama'a aljanu sun kewaye ka ka ce musu abun da yake gudana kul ce da su uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni in ka dawo ka ce musu yi musu gori yi musu gori ka ce to tun ku kukun ƙi Allah ya kawo mun aljanu sun ji ta gani ko yanzu kar yi mamaki yadda kuke cike ana akwai aljanu sun cika kuma mala'iku ma suna nan sun cika wani kuma yana can ya bar unguwar ya gudu ko kuma ya kunna wani abu a gidansa kar ma a ji ko ya tara yaransa suna hayaniya kar masu gidan su ji su karu har su fahimci abin da ake wallahi sun matallahi wani in safiya ta yi sai ya sa kiɗa don kar gidansa su ji wa'azin wani kuma ya yi maza maza bar unguwar wani kuma ya rinka faɗa ina yaran nan kaza kaza kaza ku ku tafi kaza ku je koyo min kaza ya san yaro in yana shauraro zai fahimci wani abu duk sai a rikita yaran da wani abun da ba fahimtarsa za su yi ba don ya zama kishiya ga kiran Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi akwai wayanda suke kishin kada gaskiyar nan ta yaɗu ta shiga kunnen kowa ba sa son yara su ji ba sa son mata su ji ba sa son mutane su fahimta sai a tsiri wani abu kamar yadda mushrikan farko suke cewa wala gaufihi la'allakum taglibuna an fahimta ko to duka aka addinin nan ba na kowa bane wanda duka ga yana tashi yana ta yi ba wani matsayi da aka ce za a bashi yake faɗi ba kuma akan wani matsayi yake ba balle ka ce yana yi ne don tabbatar da matsayinsa kuma ba wai yana yi don farin jini ba idan da farin jinin ka yake so da ya bari don yanzu ba ka son sa saboda yana faɗi idan da wani abu yake so a bashi to yanzu ai baka matsa shi kusa da shi ba ma balle ka bashi saboda baka son abun da sai ya bari sai ka matso shi ya samu me yasa ake yi don ya zama dole don ya zama haka Allah ya ce yi, kuma dole ayi an gane ko don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni jami'ul khalqi al jinnu wal insu dukkan halittu mutane da aljanu yajibu an yakuna dinuhum wahid wajibi ne addini mai zama daya mu idan aljanu suka zo suka tarda mu su ji wa'azin mu daidai idan suka je lako ana wa'azi su ji daidai idan suka je barikin sa yaje su ji daidai in sun iso jabi lamba su ji daidai in sun je gira su ji daidai in su shiga helkwatar adamawa su ji wa'azin iri ɗaya ne su ma sai addinin su ya zama ɗaya tunda su suna talƙini suna karɓar wa'azi daga gun mutane to yanzu so kake ka hallaka mutanen garin ku? ka hallaka aljanun lardin ku? me kake tsammani Allah zai maka alahira eh sai dai Allah sai ya kace ka to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mu da aljanun mu addinin mu ɗaya ne huwa tauhidu shine ta Allah wa ifradullahi bil ibada shine a ta Allah da ibada shi kadai wal iyazu um, wal ibadatu ita ibada bayyana ha ala alsinatir rusuli Allah fa ya bayyana ta harshen manzanni kar kai zamanin da yace ayi ibada haka kawai ya kyale in kaga dama kai ne zaka rabawa mutane yanda za su yi hmm. in ka rika ka rika sai ka rika tsara musu irin naka ka rika rarraba musu wallahi Allah ya riga ya gama ya turo manzanni sun tafi kuma ya riga ya tabbatar mana babu sauran manzo balle ka ce kai ma wahayi ka samu manzanci ya ƙare in ka kawo mana wani tsari muka bincika muka bincika muka ga ya saba wa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu bar maka kayanka mu ce ka je kai ta fama ba da mu ba wannan shine ka'ida ta addinin musulunci ibada Allah ake kaɗe shi tashi da ita sannan kuma wal ibadatu ita wannan ibada bayyana ha Allah ya riga ya bayyana ta filla filla ita ibada ba a rowanta kuma ba a ɓoye komi a cikinta. Hmm? Ah, duk abin da kaga har yanzu babu shi a ƙura'ani, hmm. har yanzu babu shi a sunnar manzo Allah, magabata ba su san da shi ba ba su yi shi ba, a yanzu in ka ce mana gashi to za mu ce a wannan ba addini ba ne ba addini ba ne sai ka kana iya ce mana to ai wannan wani ilimi ne na ɓoye kai na zahiri ka sani ce to ai dama na zahiri Allah ya ce mu yi aiki da shi domin Allah ya ce ya saukar wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yace masa litubayyinahu hulun nasi mm. don ka bayyana shi ga mutane ba wai don ka boye shi ba to sannan kai ka zo ka keɓe kanka ka ce duk abin da ka gaya mana mu riƙe kawai kar mu yi bincike kai Allah ya keɓe ka da ilimin sirri eh? saboda ni kuma ina da kwakwalwar kyankyaso sai in yadda eh? sai in amince Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal ibadatu bayyan wato bayyanaha ala ala alsinatir rusuli wallahi mu muna wa'azin nan ne muna bayyana abinda muka tarda littafi har yanzu fa mu ba mu da ilimin da zamu je mu tsaya mu ce oh, za mutane mutane tsari mu ba ba mu muke wallafa ba Allah ya saka da <laughs> da muka tarda magabata sun sun rubuta shi muke fassarawa kawai mu aiki mu fassara ba malamai bane mu muna isar da sako ne na magabata kar ka maje ka je ka ce malam wani mm, wani abubakar dan sa'idu shi yana bin takardu ne kawai yana karantawa abin da ya tar da magabata sun yi tsara na fassarar alkur'ani da fassarar sunna shi yake bi yana fassarawa kamar yadda umarni haka yace a yi an gane ko kuma shi ya sa kiran da nake yi dinnan ba ina ce maka ka zo ga kungiyata ba ka zo ga ɗariƙata ba hmm, ka zo ga musulunci kawai Allah in dai musulunci kake so ka zo ga shi insha Allah kuma yanda na tarda a rubuce haka zan gaya maka shi don ni musulunci nake so in raya ba wai wata ka'ida gare ni ba ba wata kungiya gare ni balle idan na tar da aya ta kaucewa kungiya ta sai in tirsasa ta sai ta bi sai ta bar musulunci sharrin in kana da ɗariƙa ko ƙungiya ko wani abu in ka tar da wata aya ta yi faɗa a kan wannan fa za ka jawo ta sai ta yarda da naka eh, ai daidai to amma in musulunci kake bi fa dama ita ta sauka akan musulunci ne sai ku tafi kawai Allah ya saka da alheri an gane wannan ita ce ka'ida Allah ce muke mu to shine anan Allah subhanahu ya ce ibada bayyane take ala alsinatin rusuli akan harshen manzannin da Allah ya aiko mana ma wakkalaha ilan nasi Allah bai wakkala wa mutane tsara wa kansu addini ba Allah bai yi haka ba don idan da ya wakkala tsara addini a gun mutane da addinin ba zai zama iri ɗaya ba da za ka zo ka tarda yanda muke yin azahar ɗinmu a nan a Kano da ba haka za ka tarda ba yanda za mu yi azumin ramadana a nan da in ka je faransa ba za ka tarda haka ba to amma Allah shi ya tsara da kansa duk ƙasar da ka je haka za ka tarda duk ƙasar da ka je haka za ka tarda sai dai in sun kauce kuma duk waɗanda suka kauce din ne za ka riƙa ji su ya su ɗin ma sai ka tarda abun akwai bambanci yanda wancan suke yi ba haka wancan suke yi ba bidiyar da yake tsarin kansu ne an gane ko to shi yasa shi kuma addini yana tafiya ne tauƙifi ne dama Allah bai bar shi ya wakkala shi ilan nasi zuwa ga mutane babban bal anzala alaina kitaban anzala alaina kitaban Allah ya saukar mana da littafi wa arsala ilaina rasulan ko rusulan Allah ya saukar mana da kitaban littafi wa arsala ilaina rusulan ya aiko mana da manzanni wa qala hadha huwa ad-din sannan kuma idan manzon ya zo da wannan littafi a ciki za ka ga Allah ya ce tufa wannan abin da na turo wannan annabin wannan manzon da shi huwa din shi ne addini wa hadhihi hiya ibada kuma abinda na tsara a cikin wannan littafin shine ibada ba wai kawai don Allah ya ce muku ku yi kaza ku yi kaza kenan ku za ku je ku ga abin da kuka ga dama ku yi ba ka san wata ƙa'ida ce ta bidiya idan ina da ainihin wa'yansu waruddai na bidiya wa'yansu addu'o'i na bidiya wa'yansu kulumbotai na bidiya sai wanda ya mun a raina zan bashi eh, to addini ma haka ne addini haka ne shi addini kawai gashi duk sanda abu ya biyo ta kai kawai ga yanda ake yi ga yanda ake yi amma idan ka inda za ka gane bidi'a ba addini bane mutum yana da ɗalibansa fa sai ya keɓe da gefe ce tun da kai kana mun abin da duk nake so eh. ga wannan addu'ar ko ‘ya'yana ban taɓa gaya musu ita ba ashe sharri ne ya gaya to dama daga kaji mutum ya gaya maka haka to in ka tashi karka ƙara zuwa hallaka ka zai yi a ce har akwai wani abu na addini wanda za ka ware shi ka ce sauran ba za su ji ba sai ni ni kana so na kana so cikin wuta eh an ce litubayyinahu lin-nasi innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi ulaika yal'anuhum Allahu wa yal'anuhum la'inuna eh <laughs> eh to wannan shine wata ka'ida ma'auni inda zaka rika gane malamin sunna duk wanda zai kebe ka a lungu yace to ga wannan kai kadai ne kawai to ba addini bane amma idan da kuɗi ne ya cire ce to wallahi kaga wannan kyautar dubu ɗari ne ko ɗana ban taɓa dunkule dubu ɗari na bashi bace to Allah ya saka da alheri dama ai ba addini bane ya ce mini ko kuɗi ne kuma ba a ce kowa in ka tashi duk duniyan ka raba musu kuɗi daidai ba ko an ce to amma in mai wa'azi ne an ce wa'yansu ka ɓoye wa'yansu kar ka ɓoye eh to addinin musulunci ma'aunin da zaka bi ka gane shi kenan an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya san bayinsa kuma ya san tsarin da ya dace da su shi yasa sai ya tsara ya turo manzanni wa arsala ilaina rusulan wa qala hadha huwa din da suka zo kuma yace to wannan shine addini wa hadhihi al ibada wannan kuma ita ce ibada wa hiya tawqifiyya kuma wannan ibada an kayyade ta kayyadadda ce babu yanda za a yi a ce wannan an kyale wa mutane ita a tauƙifiya ce ƙa'ida ce ƙayyadadda daga Allah shi kaɗai ne kawai ya bar wa kansa tsara wa mutane addini ba su ba wa dinu wato kamar yadda ibada tauƙifiya ce shine zai tsara yadda za a yi ibada. to haka kuma wa dinu addinin ma ƙayyadadde ne Allah kaɗai yake da ikon tsarawa bayinsa ibada Allah kaɗai yake da ikon tsarawa bayansa addini bai bari mutane su tsarawa kansu addini da kansu ba sai ya tsara musu ya ce ga addinin da nake so musulunci kuma bai bar su kawai ya ce a musuluncin ku zai ku yi ibada bai kyale su kowa ya zaɓi ibada da ya ga dama ba sai ya tsara musu yadda za su yi ibada kaga duka wayannan nau'in abu biyu a cikin wannan tsari guda dukkan su tauƙifiyai ne ƙa'ida ta mablaga ya kasan akwai wata mablaga da waɗansu suke kaiwa shi kenan su ko basa sallah ba damuwa ko bai yi alwala ba ba komi ko bai je hajji ya yi kaza ya yi kaza ba ba komi ya kada balaga mablaga an gane ko ya iso wata matuka, to ba haka ba ne annabawa ma suma ma ibada suke yi eh. su kansu ibada suke yi hadhihi wazifatu rusul kuma shine aikin su kuma su kansu wa hum muta'abbiduna bi hadha din su ma masu addini ne da wannan addinin namu mislu ghairihim kamar yanda suke cewa wanin su yayi to su ma suna yi kuma yanda suke yi haka suke cewa kai kuma yanda suke yin nan ba su suka tsara ba sun karbo daga Allah ne <coughs> ibadun su bayi ne na Allah ya abu Allah jalla wa ala aikin su bauta wa Allah mai girma da ɗaukaka manzanni kenan bi din da wannan addinin suke bauta wa Allah allazi shara'ahu lahum wanda Allah ya shar'anta musu shi wala li umamihim ko wali umamihim afwan wali umamihim haka kuma ya shar'anta wa al'ummun da aka aiko su cikinsu wannan shi ne addinin da aka ce manzannin su zo da shi su yi su sa al'ummar da aka aika su zuwa gurin ta ita ma yi an gane ko wa subhanahu wa ta'ala shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala takunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات wa lahum azabun azim wannan aya tana da zafi Allah ya ce ku wala takunu in ji Allah subhanahu wa ta'ala kada ku kuskura ku zama zina tafarraku kamar yanda waɗancan kamar waɗancan da tafarraku suka rarrabe suka rarrabu waqtalafu suka sassaba yahudawa sun rarrabu Yahudawa sun sassaɓa, Nasara sun rarrabu, Nasarawa sun sassaɓa, kaga waɗannan, irin waɗannan mutane Allah yana mana kashedi kada mu zama irinsu, an gane ko? Don haka ‘yan uwa, mu mu rinka lura da abin da aya take gaya mana, mu rinka lura da karantarwar annabinmu don kada mu zo mu kasance cikin irin wa'incan mutane da Allah yake hana mu bin su yahudawa sun rabu, nasara sun rabu, kuma ba wai sun rabu da jahilci ba fa a'a sai da suka yi ilimi sai da suka yi ilimi sai da suka karanta a taura tukunna suka gane ta sai da suka karanta linjila suka gane ta to ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mu yanzu kenan mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya mana ne a wannan aya mu kar mu yadda mu zama kamar su kar mu kuskura don mun koshi da ilimin alqur'ani mun iya larabci muna iya juya aya yanda muka ga dama sai kowa kawai ya ja yayi jama'arsa wannan ma ya ja ya yi tawagarsa wancan ma ya ja ya yi tawagarsa shi kenan kowa ya rika kira zuwa ga ainihin ƙungiyarsa zuwa ga ɗariƙarsa zuwa ga jam'iyyarsa zuwa ga ƙa'idar da ya ga ya dace wa rayuwarsa kar mu yi haka nan sai mu zama kamar yahudu sai mu zama kamar nasara domin su yahudu da su da nasara Allah subhanahu wa ta'ala su yake tsawatar da mu anan nan kar mu zama kamar su wala takunu kada ku zam kallazina tafarraqu kamar waɗannan da suka rarrabe waqtalafu suka sassaba min ba'di ma bayyana tu, bayan hujjoji bayyanannu ilimi ya zo musu ilimi in ya zo wa mutum in ba mai tsoron Allah ba ne sai ya zama wasiɗar hallaka jama'a idan ilimi ya zo wa mutum in Allah ya taimake shi da tsoron Allah sai ya zama wasiɗar shiryar da jama'a an gane shi ilimi ba wai karatu ne ilimi ba ai in karatu ne tsantsa karatu tsantsa mutumin da ya karanci geografi ya fi ka to amma kaga ai za ka bauta wa Allah da shi wannan ilimin Ai shi ne don shi yadda ya tsaya yake nazari yake yake yake yi kai ba ka shan wannan wahalar ƙwaƙwalwa, ka ba ta kaɗuwa kamar yadda yake karata sa ko wanda ya je ilimin likita ya ɗumu sosai ko to amma kaga ba za ka yi ibada da shi ba sai dai kuma ka goya wa addininka baya da umarnin ta'awanu taimako da shauransu da shi hmm. ko ba haka ba to sannan kuma a cikin addinin wani za a ga ya karanta duk wani fanni da ka binciko kawai sai ka ji kamar shi kaɗai ya karanta in ya zo yana maka karatu a gefen hadisai sai ka ce ƙila shi ilimin hadisi kawai ya sani idan da za a zo a ce to a yi ilmul bayan sai a zo a kama mandigi sai ka ji kai wannan shi fa ilimin surutu kawai ya karanta bai da wani ilimi haka kowane fanni in an gefance sai ka ji ya san shi to amma duka ba shi ne abin da ake so ba ba wai ka zama duk kowane fanni ka san shi ba kada jahilci a kowane iri a ilimi shine ilimi a kowane gefen karatu ka karanta shine ilimi ilimin da ake aiki da shi a addini kuma ana tsamo mutane daga halaka ana ɗora su akan shirya shine ilimi ƙwarya-ƙwaryan iliminka in yi sanadin ka to kana da ilimi duk tarin karatun ka in baka shirya da shi ba ba ilimi ba ne ba zai zama ilimi ba sai zama karatu kawai kana da karatu kawai akwai tarin karatu eh, ka daina ganin sai yana iskancin nan da bel da zanzaro da menene makarancin alkur'ani ne eh. gangaren ne nan da kake ganin shi ka daina ganin shi haka yana shirmen nan yau kuma ina magana tun da yana shirmen nan eh. ai akwai wa'inda suke haka wai in Allah ya bashi ba shi rika shirme don a ce kuma fa mai kaza ne mm. kar ku taba shi eh to ga ai ba ai ba ilimi shine al-ilmu ma umila alai ma ilmu illa al-amalu bi eh, ba ilimi ba ba wani ilimi sai wanda aka yi aiki da shi kawai an gane ko ilimi ake bukata ba wai tarin karatu kawai ba tarin karatu kam idan har ya dace da ilimi to alhamdulillah madalla da shi don ba abin da ya fi haka daɗi amma don ka tara karatu kawai eh. ba ka tadabburi a ciki aikin banza ne sai dai a ita cewa ba ka masa a karatu Allah so to wala ta kunu ai yahudu ba fi su karatu ba nasara ba fi su ba suna da ilimin amma ina suke a cikin addini ina su ba su da aiki sai fada da addini ko yanzu idan mutum ya tumbatsa ya batse a cikin musulunci in dai bai yi aiki da ayan nan ba wallahi in ilimin yayi yawa yayi yawa sai ya dawo yana faɗa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana faɗa da tauhidi sai kaga kokari yake tabbatar da mutane akan shirka sai kaga yana ta kokari sai ya tabbatar da mutane akan bid'a to ina amfanin karatu ya zama ilimi to Allah ya kare mu don haka wala takunu kallazina tafarraqu waqtalahu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu kar ku zama kamar waɗancan da suka ɗaiɗaice suka rarrabe suka sassaba bayan ilimi ya zo musu wa ula'ika lahum azabun ali azim to su waɗannan fa azaba ce mai raɗaɗi take jiran su duk mutumin da yake da karatu ya samu abun da ya kamata a kira shi ilimi amma bai aiki da shi ba bai ɗora mutane a kai ba sai ya ɗora su akan son zuciya ya tsaya shi ma akan son zuciya to wannan fa akwai azabun azaba azimun mai girman gaske na jiran shi Allah ya kare don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake tsawatar da mu a wannan aya Ali Imrana aya ɗari da biyar haza na hayun lana kuma wannan hannun mu akawa ba wasu ba mu wala ta takunu kaga mu ba kai ku fa kar ku yadda ku zama kamar ka tara 'ya'yanka za ka yi musu fada kar ku yadda da irin abun da na ga yaran garin nan suna yi yan iska suna kaza suna kaza kar ku yadda da shi duk yadda abun ya burge ku kar ku yi kaga gashi ga ka ga su kana musu magana ne mm. to mu ma ga mu ga ayar Allah tana magana da mu wala takun kar ku yadda ku zama kallazina tafarraqu kamar yadda waɗancan da suka rarrabe waktalafu suka ci gaba da rayuwa akan sabani zaka tarda su kafin zuwan alkur'ani ma yahudawa addinin su ya sassaba in ka je wannan garin zaka tarda waɗansu ba sa shiga ɗakin ibadar wa'ancan wa'ancan ba sa shiga ɗakin ibadar wa'ancan sun sassaba haka nasara zaka tarda wannan ba za su shiga cocin wa'ancan ba wa'ancan ba za su shiga cocin wa'ancan ba saboda me an samu sabani to ku musulmai kar ku zama haka shi yasa kaga yanzu mu masallatan mu bai daya aina ba sabani aina ba da to ashe ayan nan kenan ba abi ba ayo ba dan dawa Allah ya kike mu da kaga ashe mun samu jagorori masu matsala wallahi zuwa da matsala idan da jagororinmu ba su ɗora mu akan matsala ba fa da haka abin zai tafi bai ɗaya to amma sai son zuciya sai ya zo kuma babu yanda za a inganka akan shirka inganka akan bid'a baka da tauhidi baka da sunna kuma ka zo ka naɗa rawani in bi ka zai yi wahala ai